Tsantar ayar kashi na arba'in da tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ashe ma momi da abin mosin aure ya ɗauro. Yanzu nake ji shi kuma Bilal barayi sun haura gidansa sun kashe shi. Kallon sa tun, eh wallahi Allah ya gafarta masa. Momi kuma an je honeymoon. A dai lokacin kuma Amina ta shigo falon zama ta ta gaya da mu da yana fara ya amsa sannan ya ce. Zai yi tafiya kuma na bada sako a baki kin karɓa? Sun da kai ta ƙasa, eh na karɓa. Allah ya ƙara girma. Gibinsa ya ɗan ja, to kuma ina alƙawarin mu. sai da kanta ta cike da kunya yana nan yari man yari momi Hamsa mugun haɗe rai ta ke tashi bar nan wajen kallon mamaki Amina ta yi mata za ki tashi ko sai na kakar yakin sum sum sum ta miƙe ita ma kuma Hafsa ta miƙe za ta bar wurin uh bayan ta bina ta kiranta bata saurare shi ba har suka isa cikin gidan sai tsaye ɗakin ta suka wuce bi tam har ciki za ta shige tola da riƙo hannunta juya da ita ya ta fuskance sa ya na kallon ta Damsel ina mazari zan ganki sai ki fara halinki hawaye ne sha idanta kana kake cewa zaka surami na kana ta mata murmushin soyayya a gaba nan? in ma soyayya za ku yi ku bari ku yi auren tukunna mana murushe blood kin fi karfin amishishiya da baiwa da baiwa Mosin za ta aura da shi na haɗa su shine sakon da nake cewa ta karɓa kuma ta ba alƙawarin ta amince shi shine alƙawarin da nake magana akan bayan hannu ta saka ta share hawayenta sai kuma ta rungume shi dama ji a waya baka saurare ni ba ka ce za ka yi bacci abu da ke so in gaya maka kalanta ya dagoye menene yake so ki gaya min Shago shagwabe fuska ta dabinan uk nake so a saya min in ji a ɗanɗanon ƙwallonsa yake waro da shi ta da matuƙar mamaki damsa yaushe za ki girma ne ke fa sarauniya ce ta masarautu guda biyu wadda kika mayar da sarauta ko kuma me turo baki te ni dai na gano kawai kai kaɗai ne kawai baka yaba Ko komai dai agun ka wauta ne rushe to dade ne ya haƙuri kin ji ko in na koma zan sayo miki kin ji ko ba ta magana ba sai tura kanta a kirjinsa tana lubushe ido da mamaki ya tsaya na kallon sun kai two da a hakan kafin ta ɗago kanta kaɗa ta jan numfashi mai tsayi na yake kamshin jikinka wata ɗaya fa ban ganka ba kai ban ma ga alamar irin ka damu da ni din nan ba murmushi ya kawai damsel wallahi na yi warki Allah ra da na tuna ki kawai kuka na saka gaba ɗaya yanzu idan ba ma tare har wani zazzafin zazzabi nake ji wallahi kallon ƙuri ta yi masa sannan ta juya masa bayan da za ka tafi ayan tukariya kuka ɗauka ka ɗauka kuka bar ni ne kaɗai kuna cin kuna cin soyayyar ku ka ta ta kalle sa ya mud To kuke ce wai duk tsan sati biyu nan a UK? Kafin ya magana wayarsa ta ringin da sauri ya zaro ta. Sai ga hotonsa da kariya yana yawo an rubuta wa sunan nata my friends. Tana zaune akan cinyarsa sun haɗa kai. Wani wadallan ya wuta haɗiya da ta rasa nan me nan ta dube sa. Ya zara jikinsa daga nata. Ya juya sannan ya ɗauki kira? Riyadi Haufa ya furta yana ɗaga kiran daga ɓangaren ta ce. Abinci nake jira ka zo mu ci ka ce za ka je ka dawo. I'm really hungry. Dan wai waigawa ya kalli Hafsat ta wutsi da idansa sannan ya ce am on yanzu nan zan zo bata ce komai ba ta ajiye kiran ya waigo ga baki ɗaya kalla Hafsat amma dawo a gaje sosai na zo kawai dan na ganki bara na je na ci abinci na kwanta na huta sai na dawo an jima ko kawai sai ta ji babu daɗi a ɗage ta ce masa Allah ya huta gajiya ya juya shi ma yana tunanin anya hakan daidai ne kuwa wayarta ta ɗauko ta kira Baratu tana ɗagawa suka gaisa ta ce anti bara dama tambaye ki zan yi Na ce da aka ɗaura auren ku da ya Sufiyan satin da kuka yi tafiya a tare kuna dawowa shekaran jiya a ina ya sauka. Barbashi Baratin ki da fushin da ni nan? Na aure mijin ƙawarki? Dan murmushi ta anti ba fushi bane ba kunyar Lauren ne kawai wallahi. Matuƙa tana murmushi ta ce ita ma ta fahimci kaddara ne bayan da zamu yi ne Hafsat babu wanda babu wanka a tsakanina da je. Ki sake ni kafin mutuwarsa na kammala iddata da wuri kin san yadda nake al'adata ya ce zai sura ni don na rage damuwa da zan shiga ciki Hafsat. Tana murmushin ya ita ce, haka Allah ya so ya tsara babu damuwa, nisa barata ta ce, ya tsara mana kwana biyu to muna dawowa a gidanta muka sauka muka ci abinci. Da ke ta san za mu dawo, daga nan sai muka rabu. Zai mata kwanakin ta biyu, saboda haka yau zai dawo mu. Jinjina kai Hafsat tin haka ya tsara ko haka musulunci ya tsara, barata gano akwai matsala tana da labarin dawowar mut. Cikin damuwa ta ce, Hafsa wani abin ne? Haka tsarin yake a musulunci. Wani goron numfashi Hafsat ta Dama shi ne kawai zan tambaya, ba wata damuwa, na tambaya ne kawai. Haka suka yi sallama Hafsat ta kwanta kanta a sama tana tunanin irin sanda ta san da yana yi kairi a tun farkon ganinsa da ita. Dama ta san ba za ta yi faɗa ba, amma ba komai. Ba za ta tilasta masa ko komai ba. Haka gaba ki ɗaya ta wuni ba ta ci ba ba ta sha ba ko ƙwallayen da biyu nan ta rasa dalili. Ɗaci suke mata ma a ranar shi ko gaba ki ɗaya bai kuma yawayar ta ba ma. to gaba ki da wannan dare Hafsat bacci ta kasa yi haka nan ko madarar shan da take ba ta kuzari ba ta neme ta ba kuma madarar ma ba ta bi ko bi ta kansa ba daga bangaren bara aka kama ta komai da take bukata wayewar gari sai tashi da zababban ciwon kai da ƙyar ta iya yin sallah azba a nan ta kwanta wannan noyan bacci ya kwashe ta gaba ɗaya daga kammala cin abincin sam baki a sa, ba shi ya samu zama ba sai bayan isha'i ya gina a saman sofa din sam take a bacci mai nauyi ya awon gaba da shi ba farka ba sai sabin na sassafe daga gauce ya sallasa ne wanka da jallabiya ya buɗa ya bada a guje dama gudu ba wani wahala yake masa ba kai sai faɗin hafsa ya nufa zazzafan kishi da bata san ma tana da shi ba ya haddasa mata zazzafan zazzabin nan shiga sa ɗakin da sa bai tsaya komai ba inda take kwance kawai akan kafin ya nufa ya ɗago kafaɗinta saboda tun daga ƙofa yakan ji sautin numfashinta sannan ga sayarwar ɗari take jin jikinta da zafi sosai sanya da hanzari ya raba ta da jikinsa ya raba ta da jab ɗin da ke jikinta ya shiga jira mata sannu amma sai baccin wahala take yi da yunwar masifa da ta addabe ta kan gari kai ta sanne da sauri ya fita zuwa wurin hadaman bangaren ta kicin ya nufa dan a can yake tsammanin ganin su yana isa suka zube suna kwasar gaisuwa bai amsa musu ba ce tun yaushe ne Hafsat ba ta lafiya kuma me ta ce yana damunta kalan juna suka sannan da kyar ɗaya ta ce Sanda kuka shigo a tare jiya shi ne ƙarshen ganin mu da ita. Tuwon ma da aka saka mu bata bata fito ba, ta ci ba har yau. Dabinan ma mun bare ƙwallayen amma bata fito ba. Cakuɗa fuskar sai. mau cikin masifa ya ce, Ita sarauniya Hafsa ita ce kuke jiran sai ta zo ta ce ga abin da take so, rabon ku da ku ganta tun jiya. Wuraren la'asar amma ba ku nemi ta ba ko? Gaya mu me kuke cewar wai bata nemi to ba kuma kun kammala amma ba ku neme ta ba ko? Yaushe gidan sarauta ya zama haka ne? Hafsat saraki ce fam jinin su ne jinin sarauta ce ai ku gaba ɗaya jikin su ne ɗauki raya yayin da ga baki ɗaya jikin nasu ma jikin nasa ya fi nasa rawa tsabar ɓacin rai ku fita daga fatin nan ku je waje ku jira ni ba dai da yin kuka murmin ita ba ba wata kulawa ba ƙarshen wata a biya ku sannan a ce da ku ga wurin kwana mai kyau ko haƙuri za su ba shi daka musu tsawa sannan ya buɗe firij ba komai sai fresh milk da yogurt so ɗaka yana faɗakin kanta ya ɗora ya dago ya ce gabaki ɗaya yunwa ce ce asalin ciwon nata sai ko kishi ba ta musu shan yogurt ɗin ba ya roba ta sai ta shanye ta ta sananta lafiya a jikinsa sai dai mai wani amai ne ya taso mata duk yadda ta so ta hana wa aman aman nan zuwa amma sai da ya ji ƙarfinta gabaki ɗaya sai ya ta wanke jikin nan nasa da aman yogurt ɗin nan da ya shiga yadda ya shiga haka ya fito kawai zafi ne ya ƙara a maimakon sanyi Agala bai ce ta jera gwam cike da tausayi ya ce damsar me ke damin ki ne Mene damuwar ki baki gaya min ba? Me yasa ba kya cin abinci? Na shiga uku ne Hamud. Wani aban ne ya taso mata ta so mai yunkuri ba ƙaƙƙauta amma babu komai a cikinta. Toilet ta kai a tare ya musu wanka sannan ya dawo da ita. Dogo riga kawai ya zira mata. Shi ma ya duba kayan sa a bangaren sa ya samo shadda jeans kwanciya ta har lokacin yunkurin amanta ke, amma babu komai a cikinta. Gaba ɗaya rudu ya shiga ya zauna ya rasa me zai yi sannan sai sannan yake ta jera mata da ƙyar ta buɗe baki ta ce. Ka kai ni wurin momi ko bahar mutuwa zan yi. hankalinsa ne ya kuma tashi da tallafe ta ga baki ɗaya misali je asibiti kawai me yasa ke wannan maganar ne Bata bata shi amsa ba sai nan farfashi kawai take sama sama tamkar za ta sheka lahira bai ko tsaya saka mata hijab ko dan kwali ba haka ya kwashe ta da gudu har da da gudu gudun da har lokacin yana nan a jikinsa sai bangaren bahar fada da kuyangi sai kallon suke bahar sai ganin su kamar an jeho su a kanta kana ya zube hafsa din akan kujeran bariki taimake ni hafsa cewa take za ta mutu tana yunkurin amai ba komai a cikin ta an ce bata ci komai ba tun jiya kuma bata fito ba sai yanzu da na je na tarar bata da lafiya Kalan ta kai shi ba ta masa kafin ta ce ban gane ba a gidan uban wa kaka kwana ka bar ta ita kadai sanda baka nan anan nan take kwana ina can ina murna kana kula da ita duk dare wahala take kwana ashe kai kana can a wurin watan tsuntsuwar ka bar yarinya cikin sababin ciwo miƙewa ya tsahi bahar babu wanda ya sanar da cewa Hafsat ba ta da lafiya na ita kullum sai na mata waya sau ya fi goma a rana lokacin da bana nan ba ta sanar da ni ba ta da lafiya ba duk da aka masa a baya saboda da rashin daraja saboda rashin daraja dan baka san ba ta da lafiya ba sai ka ɗauki kwana kwananta ka kai wa wata kai da an yi siddiqin ƙaton banza wallahi kuma kwananta da kai daga bayar sai ka biya wata tsoro ya tsaya yana kallon ba dan fu ta wuce shi sai ta dauko jikakken kanin fari a roba ta wata tashi ta tashi hafsa ɗin ta bata sannan da sauri ta ciro goro ta saka a bakinta bayan ta balla maza ki tauna goron nan aman zai daina miki kin ji ko ba musu ta tauna tana yamutsa fuska shi dai miƙe kafa kawai ya zuba tagumi na tanan abinda da Bahar ke masifa a kai Hafsat kusan ta minit sannan ta tashi zuwan da kanta sai jera mata sanne yake yi amma bata kula sa ba tace tana kallon Bahar Bahar dan Allah zan ci goba ko masara cikin mamaki Bahar ta ce Hafsat wai kanki ɗaya ne kuwa yanzu ba lokacin goba ne ba har gwara ma masarar ya fuska ta ta taɓa baki sannan sai kuka a kai ni wurin momi ba mai ƙaunata a gidan nan ni na nake so kuma mai taurin nan garin mangare mangare kanta ba ta wannan cikin da ke ko komai aka yi komai aka yi ubansa ya ɗauko da kafiyar tsiyam ta za a je babu abu ya dage ya ce sai an nemo masa ta nuna cikin da hannunta dan ka tun kafin ka fito duniya ma gara ka san da wannan idan aka ce babu to babu matsa Hamadu ya kusa da Bahar yana mata kallon mamaki wa yake da cikin wai Rara ta wurga masa ni ce nake da cikin Hamude ni ce ni ce da ciki ka aikata yarinya ta annati yanzu kuma ka zo kana gayan iya shege ko Hafsat ma kallon Bahar ta cikin mamaki Bahar wai wane kalan ciki kike magana ni farashin bacci ne yake saka da ciwon kai kurin shine ya saka na amai gajeren tsaki ta ja shine ma ya saka kicin kwallayen dabino da da sharbatuwan dawa miyan katon ice dan jaraba idan babu man shanu ki nemi tashin gari ko lalacin sakarya banda wata mai kika sani bare baki Hafsat da ta ta soma kuka Amur ya daga ta sama ga baki ina dariya tsatsan farin ciki fuskar sa awashe dire ta ce da Bahar idan tuwon dawa take so a bata mana kuma me idan tana so lalle a bata kai wannan yariyan ina son ki da yawa Fafa ni hamudi gaba daya shi sake kama da ni kan haka yar baiwa dukan sa Bahar azzalimi ka zalunci yarinya yanzu ka zo ka ce ka zo kuma ka ce kana son ta ko so so ne ba so ba na ci uwar san da ubansa dan labar nan barin dariya ya kawo kawai bayar da kishi ne da ke na jaraba wallahi a fat ina na kwana, ki tambaye kowa ma ki je baki ne nayi sai baya isha suka wuce daga inda na dan giciya bacci ko awon gaba ne yake dokin ganin ya yan nan taki ko in ce jika Allah da maka zaki kai da kafa kallon ƙasa ƙasa ta masa ka rantse da Allah haka akai Ina murmushi ce haba bar ta zan miki ƙarya wallahi kin ji na rantse haka akai asuba farko na farkan sallah kawai ne na fice na tafi gurin ta yan gida da bangaren ta basu ma san bata da lafiya ba duk a kore su basu da amfani sauki aje zuciya ta sannan ta ja shi cikin ɗakin ta ce suna kallon juna Hamudu dama yana so zan magana da kai akan yarinyar nan da farko na so a ce tunda baka son ta ka sake da kawai amma sai ga bullar yaron ciki a jikinta idan muka yi mata haka ban mata adalci ba shi na ce zan kira ka a roƙe ka alfarma don Allah ka koyi so da kuma ƙaunar yarinyar nan ka dai ga a wahale ta tashi don Allah kallon bahar yake har ta kai ƙarshen magana ta sannan ya ce a natsi har zan ajiye zan ajiye nauyinki da nake ji na gaya miki gaskiya wallahi sun matallahi billahi lazi bahar bana ji a nawa kaina soyayya da nake wa Hafsat zan iya sadaukar da rayuwata in har za ta rayu cikin farin ciki a duk cikin ababen halitta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da iyayena babu wanda nake kauna sama da Hafsat har tsoro nake je da zan yi adalci a tsakaninta da Kariya kafin na san wace ce Hafsat nake santa tun tana zama kasan bishiyar bayan layin nan nake mata so dan dukan kirji ni ban san ya zan nuna mata bane ba ta gane cewa ina kaunarta ba gabaki ɗaya bugun zuciyata yana tafiya ne da tunanin Hafsat da na haɗa wata na haɗa wata ɗaya a banganta ba a wahale da zaki tambaye ta har kiranta nake da kiran waya har takan ce mun wai ya ba yanzu muka gama waya ba ita ce ba ta so na amma ni ko wuka za ki ɗauka limamin a wuya na ba zan taɓa ba zan iya taba sakin Hafsat ba har abada wata da nauyi ajiye zuciya ba har da sauki to alhamdulillahi za ta so ka ne kuma tana ma son ka a tsakaninka da kariya kuma ka ji tsoron Allah ka zama mai yawan adalci da riƙon gaskiya da amana ciki kuma na tabbatar shine zai fi sati hudu yanzu ko dai a ce sa hudu tana da tana ta laulayi amma bata san tana da ciki ba sai yanzu na faɗa mata na mata banza ne saboda na san rigimar Hafsat Rushi yake ta zubawa kafin ya ce har insha Allah hajjin bana zaki koma akan wannan albashir din kuma ki kama mutane biyu ko ki sanar da su cewa kin biya musu haji akan wannan albashir din Allah ya saka da alheri ba har ihu ta rangada kafin ta ce sirbajo zaka biya wa tare da momin Hafsat Rusuna yana godiya sannan ya zo kawai ya daga Hafsat suka bar falon zuwa cikin gidansu. Kamshin jikinsa ne take so, Wannan ya sa ta yi lamo. Gashi kuma duk maganar su da Bahar a kunnenta. Wannan ya sanya ta ji wani sanyi yana ratsa ta. Akan ganin baccin su ya kwantar da ita sannan ya shiga shinshirar ta ko ina. Wannan abin ne ke tsananin bukata don haka bata hana shi ba. Sai ma biye masa da ta duk da zazzabin da ke yi wanda gurgusa jikinta. Ga da suka hau yau har da hazo suka keta. Nan gaba ki ɗaya sai da suka amayar da misin ɗan juna da suka ya sha mamaki yadda take ta ambaliya nan kuwa bai san ta sha haɗin maliya ba har ta gode ma Allah ba wannan kenan to bayan shekaru bakwai isasshiya kuma ƙosasshen mace ce ta shigo cikin wani katafaren gida tana takun kasaita daidai kofar da za ta sara ka daga cikin gidan sai karo da Hamud kallon ƙuri suka yi wa juna sannan ya ba kuncinta bayan ya rungume ta I miss you damsel. tana ƙara ƙanƙame ta ce same here daga ta zuwa cikin gidan kai tsaye bedroom ya zube ta akan gado dariya ta bu yanzu fa na dawo na dawo ko ruwa ban watsa ba bakin su yana manne ya shiga tsotsa ya shiga tsotsa harshen ta yana ba ta wani irin fashion kiss da ke shirin zautar da ita a hankali zare duk wasu kaya da ke jikinta sannan ya shiga shinshinar ta ta ko'ina ita ɗin mabin su take tana lasa tsabar sun yi misin ɗin juna har ba san inda kansu yake ba wata hudu rabansu da ita kenan jikinsa har rawa yake sanda ya kutse a dausayin ta Yanayin ruwa mai tsuntsun da ke wurin da ya wa abar damar shiga babu wani kuskure ya sanya shi furta wash Allah ba tare da ya shirya ba. Zulla ya shiga tsakanin ramin dausayinta da waje cike da kewa har suka yi nasarar gamsar da junansu. Rungume ta yake ba bata kisis. Babu rana da baki a ƙara daɗi da gaba baki sunan sunanki daɗi ma. Sun bata wayan stay. bu na yi ka sosai kana min daɗi fiye da tunaninka. Dariya ya sanne ce Yaran yaranki suna buƙatar ki Hafsat mun yi warki ki dawo ya isa ka ki yi wa ƙasar ki hidima Marushi ta ko, bo ni ma na jola na riga da na cika buri na na zama mai cikakken ilimi akan kamfani akan kwamfuta ina da hanyar kama barayi ta fi dubu ya dace mu juya haka nan wannan kenan to a Najeriya Isra da Yumna da abansu, da abban yayin style da ake kirawa Walid gaba ɗayan su sun zagaye Momin suna ce mata hirar ya shiga mu cikin farko da ta ya zube bata ƙara samun wani ba sai yanzu watannin sa hudu kenan ita take wa Hafsa da Reno har ta kammala karatu a America ta dawo musu aikin shekaru biyu yanzu haka tana da atilin dukiya kuma ta fara aiki da Nigerian Internet Security a ƙarƙashin Intelligence Agency zaman lafiya ake masarauta ta zauna lafiya barat ma ta haifi yara biyu ita da data da kuma Laura zaman amana ake har an ƙara tsufa yau ma da sabon rigima aka tashi ina hamude kana ina yana jin murya ta sai daga ban sefa ta shigo falon ta rungume hafsat yata na gode da kika dawo yau shekara ta guda ban ga nama ba bare in ci shi ba kai ko na shekara ba a bani ba la'ana suke so amma ban musu ba rashin daraja na ganshi sosai da baki nan dariya gaba ɗaya suka saka yanzu bahar sai ta ce ta sai ta ce da kai shekara ta biyu ko ɗaya bata ci abu kaza ba ma To tammat bihamdillahi anan muka ƙarshen wannan labari na mai suna tsintar ƙaya. Tsintar aya. Da fata an ji daɗin shi kuma ya ilimanta ya faɗakar. Sai ku biyo mu a cikin ci gaban karatun littafin mu furen juji wanda za mu ɗora insha Allahu.